ima ba alamun ni'ima a gabanta ko kuma duk ya irin da ta dai za ku wahala dukkan ku tare za ku yi amfani da shi shi ma yana matukar kyau kuna buɗe shi dan da kun kwance shi ba wani abu bane dai na san wasu ma san shi ma shi dai kawai za ku yi kun na san dai kun san kalan sa dai da kun dan shafa shi shi kenan sai dai ku zum zindam kenan a ci gaba da gashi sai ya sai ranar sallah zindam wato malama zindin ina koya malama zindin na tare da kwaya yanzu wato ga wani nan shi mana ɗaya daga cikin magungunan da muka ah, ce zan kawo wato shi wannan lakanin maganin su hudu ne amma ita kaɗai ita kaɗai ta ɗaga tuta saboda tsaba gyaran jikinta to shi ma maganin nan yana da bala'i kyau shi da lakanin malam ke kiransa kenan kuma da lakanin ma za ku iya kiransa su hudu ne amma ita kaɗai ta daga tuta wato ba sai na ƙara samun ƙarshen bayanin ba akan maganin nan da kalma na ma na faɗa muku lakanin maganin za ku fahimci me nake nufi zindan sannan shi kuma wannan shi ma yana da matuƙar kyau muna kiran shi da matan gwamna ga gwamna ko hela ta su ba abin da za ta nema ta rasa kin zama shagaba ke ce komai ke ce uwa ke ce uba balantana allah na tuba wani kawai ma zai ɗauke ki ma ya mai da ke mijin maraya ake cewa ko mijin maraya kamar yadda ni ma nake da mijin marainiya mai tausayi na shi ma yana da kyau kai amfani da shi za ku ji daɗi shi sosai yana da kyau matuƙa wallahi tallahi mata ku ku bari a riga ku zuwa kwashi magungunan nan da magungunan nan yana da kyau sosai wannan shi na yana da kyau sosai maganin nan akwai wasa da shi matan gwamna lakanin sa kenan lakan da muke amfani da shi kenan muke sa da shi kuma da shi za ku ci gaba da kira na san kowa ya san wannan kun san me ake nufi da padlock to shine wannan kwaɗo da hausa wato wannan in kina da namiji mai nima nime idan shi na can yau gobe idan shi na can gata idan shi na can wato kin ga wannan maganin da ke gani kin shi kin ga wannan maganin da ke gani yana da matukar amfani sosai amma ba taba sanin amfanin shi ba sai kin gwada malama zindi ni nake gaya miki maganin ne yana da masifan kyau in dai kina namiji ne ne shi shine can shine nan shine can shine nan in kika saka wannan ba zai taba jin daɗin wata ya mace a rayuwar shi ba zai taba jin daɗin wata ya mace a rayuwar shi ba in ba ke ɗin nan ba maganin na da matukar amfani kwado kuma kusan amfanin shi za a rufe kenan kun ga rufe baki sai yadda ta kai da shi sannan kuma ni fa malama zan da bace ba ki juya shi inda yake so ba a'a a yi a hankali a hankali sannan kuma in ma biyu ne misali in mata biyu ne eh akwai kishiyoyi masu haɗa kansu suna da haɗin kai za ku iya siya dukan ku yi amfani da shi ba wani abu ba ne amma dai kun dai ga magungunan dai nuna muku da ɗaya daga ciki kuma duk bidiyoyinmu muna saka namban waya a magungunan da muka nuna muku duka in kuna da buƙatar su ga wayan mu nan za ku iya neman mu za kuma ku same mu da izinin Allah. to masu kallo malama da ce dai har yanzu wato wannan da kuke ganin shi ba wani amfani illa sabu ko fitsari zaki zaki ɗanyi tsarki da shi ko ba fitsari zaki baki ɗanyi tsarki da shi wato shi yana matsi ne jin gan shi nan mai aihuwa ma da ta aihu ma za ta iya kuma amfani da shi ma mr shanti ya a zuwa ki dan yi sarkin shi da za ki da parts sai ki yi din ki shi kisa ki dan wanke gabanki shi ma yana da matukar kyau sosai shi ma maganin wanke kuma yana matsi kuma yana ɗan ƙara ni'ima da daɗi duka yana ƙarawa sai ku yi kokari ku zai yi na san duk bidiyoyin mu kuna da akwai lambobin mu da muke sakawa to dai a cikin magunguna na gaya muku kaɗan daga ciki daga na maza har na mata in kuna so sai ku garzayo kun san lambobin da za ku same mu duk bidiyo da kun buɗe akwai lamba a jikinsa wato malama zindin ne ke magana